daidai da tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida. yau muke gabatar da muhadara zango na hudu mai taken miji sai na zaba a cikin wannan zaɓi da muke gabatar da nasiha ga su waɗanda ake zuwa da sha'awan a aure su ma'ana 'yan mata da kuma zaurawa da cewa su yi taka tsantsan wajen zaɓin da za su yi kar ya zama sun kauce ma'aunin da shari'a ta ba su domin auna duk mutumin da ya zo ya ce yana son su kuwa ka ba su shawaran wane ya dace da su to su tabbatar da sun yi awo da ma'aunin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba su domin gudun da na sani domin kuma kar a zo a ce kash da dai ba haka aka yi ba mai yiwuwa da ba a samu halin da ake ciki a haka ba <clears throat> a matakin farko umarni na kai tsaye da ya zo a cikin sunna da ake ma iyaye da kuma waliyan 'yan mata da zaurawa da cewa su sani waɗannan halittu da suke gabansu amana ce ta Allah Allah madaukin sarki bai baka 'ya ko wanda haƙƙin walicinta yake a hannunka kai son zuciya da ita ba kai abin da ka so domin kwarin yi wani damuwa na ranka akwai wanda zai ba da auren saboda matsalan siyasa kawai mai yiwa 'yar ba ta son shi ko da tana son shi kuma ba su dace ma juna ba to amma shi wannan da ya zo ake son a ba shi auren akwai yiwuwan ana son a juya shi don ana sa ran za a sa shi takara in ya zama akwai surukuta tsakaninsu to kunga ya shigo hannu sai yadda aka yi da shi ko kuma ana ganin yana da farin jini cikin al'umman shi kuma yana tsarin zai tsaya takara su kuma 'yan wannan hannun suna tsoron in ya tsaya takara wanda suke son su tsayar to ba zai yi farin jini ba to sai a yi marmadatin yanzu a yi ta ƙoƙarin izawa ana nunawa har sai an bayyana ki gare shi ya je na so tsaye sai a yi auren lokacin siyasa shekara biyar goma masu zuwa tun yi yunkuro sai a ce sarkin shi ya kira shi ya mai magana a ganin kunga keken zama ruwan kashe gobaransu a siyasance kenan duk auren da aka yi shi a irin wannan sarran da irin wannan son zuciyan bai zuwa ko'ina shi yasa maganan kafa'a da muke a mataki na ƙarshe mataki na bakwai daga cikin ma'aunan da za a auna duk mutumin da ya zo neman aure a tabbatar da ya dace ya cika ka'idoji na shari'a shi ɗin ta ne kafin a yadda a ba shi aure shine kafa'a an aiki kai tsaye da wannan mataki na kafa'a akwai sakacin iyaye ba abin da ya dame su kamar yadda muka bayani a baya in dai aka turo ne kila abokin shi ne a unguwa kaza sai ci aicin da wane yi min magana kai ka san ba zai zo wanda mutumin bansa ba shikenan fa an gama bincike kai ka san ba zai zo man da mutumin banza ba shikenan ma'aunin awon shikenan an gama bincike to wannan kuskure ne ko da ko misali wanda ka amince ma ɗabi'an shi ne kuma ka amince ma addinin shi ne kuna tare tun kuna ƙanana ya zo ya ce gawa na ya zo yana son ya auri yarka ko abin wulicinka abin da yake wajibi a shari'a shine ka yi bincike ka tura a maka binciken keke da keke a kan shi shi wanda ya kawo shi kada ka bari ka ce wai shi za ka bincika karka yi wannan domin wannan shine ɓangaren sakacin iyaye su je su jefa 'ya'yansu cikin matsala sai bayan abubuwa sun ici sun yiwa zaman lafiya ya gagar ana ta samun matsaloli kawai sai ka ji an zo ana cewa ni wani ne jamin ni wallahi wani ne cuce ni in banda ya ce ya yi da shi ni ina zan yi da wani me yasa ba kai bincike ba ko kuma kawai uwa ta ce ai in ba a ba da auren an ba wani da yake kawanta ya kawata ce ta haife shi ba ko kuma ƙawarta ta nema mai auren ba ita an ci mutuncinta kin san kowaye shi in kin san ƙawarki kin san shi mai auren binciken me kika yi idan ku koma baya kuka bi diddikin abubuwan da muka faɗa ita fata ana ɗaura mata auren kamar ta shiga wani kwarye kwaryen bauta ne ba to don menene ba za ku bincike ba wannan bangare ɗaya daga cikin bangaren da muka kira da cewa sakacin iyaye kenan na biyu akwai son zuciya na su 'yan matan za a ganta mai addini ce mai ɗabi'a ce wacce ta ƙoshi da tarbiyya ne amma sai dai ta gina ba ta shiga ba allah maɗaukin sarki mata baiwa na ilimin alkur'ani ilimi na sunnar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gata da kyakkyawar aƙida amma abin ta kai ce tana nan da wani san rai a cikin zuciyarta sai da ce ita ba za ta taba amincewa da wani mutumin kirki irin ta ya zama shi ne mijinta ba tana karanta ɗabi'u na gayu ɗabi'u na in iska ina da ma a ce ka samu wani gaye-gaye haka ina da ma a ce ka samu wanda ake kira wai da social stars ina ma a ce kaza tana nan za ka ji kalmominta ba kalmomi ne na Allah ba sam amma kuma a zahirin abin da ake gani nata addini ne ɗari bisa ɗari duk mutumin arzikin da ya zo nemanta wanda yake irinta ne a hangen zahiri ita kuma ba ta son wannan ita ta fi son wanda zai raka fita da ita ana yawo a cikin gari ana gallafiri in ma wajen faci ne za a aje ba laifi ba ne ma menene ne irin waɗannan abubuwan shi take so gaje tana cewa ta fi son wanda zai tsuki ta fi son wanda zai yi kaza wannan shi ne ɗabi'un mafi yawanci wannan ɗabi'a ne mai kira da son zuciya iyayen za su iyakan iyawansu wajen su ga cewa wanda ya zo ya neme ta ya aure ta irinta ne sun samu kufu'i da addini da ɗabi'a da martaban iyaye da komi iri ɗaya ne amma tsaban rai irin nata tana tunkuɗe su tana tunkuɗe su tana tunkuɗe su ta fi son ta samu wanda take kira da social shi ko social ɗan iska ne an gano wannan da kyau ku na farko kenan mataki na biyu su 'yan matan nan ku yi haƙuri suna da kwaɗayi wata za a ganta da addini za a ganta da ɗabi'a iyayenta mutanen kirki ne za ka sa ran ɗabi'anta ya zama ɗabi'a ne da hange irin na addini da kuma tunani irin na dattawa iyayenta amma ita ba wannan take hange ba ta nan tana hasashe ta nan tana hange-hange ita dai ina laifi ma in za ta yi auren ta samu gidan da za ta huta to abin da ke mata rawa yake mata gizo yake kai da komowa na wannan kwaɗayi a cikin zuciyarta duk sanda irinta mai addini da ɗabi'a mutumin kirki ya zo in ta sa shi a sikelin kwaɗayi sai ta ga ya yi felin abin da take nema ta samu don ta biya bukatan wancan kwaɗayi nata to shi kuma bai da shi ta irin wannan hali su masu abin kwaɗayin da take so to su kuma ba su da addini ba su da kufi irin nata dole a ja ta kiririri a jefa ta cikin bauta na wani fitsararre saboda shi yana da abin kwaɗayin da take so kisa wajibinku ne a matsayinku na iyaye tun lokacin da 'ya'yayenku suka fara tasawa ko ɗora su akan tarbiyya na ƙwarai su nisanci duk abin da zai kai su zuwa ga mahallaka da sunan kwaɗayi ko son zuciya mataki na hudu wasu daga cikin 'yan matan suna da ruwan ido duk wanda ya zo sai ta ce tana son shi kuma in ka bi kokon zuciyarta tsakaninta da Allah tana son shi ana nan in ta ga wani ma shi ma sai ta ce tana son shi in wani ma ya zo shi ma tana son shi tun wanda zai zo yana da addini yana da ɗabi'a irinta sakamakon wannan ruwan idan sai kai ta ga zaɓen tumin dare madadin ta zaɓi wanda yake da addini da ɗabi'a ta tsaya inda take shikenan ta fara ta sun shino nan ta leƙo ta lalubo nan sai ganta ita ɗaya ce amma ta da samari shida sai ka ce wata kilaki an gane Da wannan ruwan idan ya jefa da yawa daga cikin 'yan mata suka fada cikin igiyan aure a yau suke cikin nadama da dana sani za ka ji tana cewa ina dama a cewa na ne ke kika samu kanki matsala mun gani mun gani wannan ruwan idan ya saka cikin musiba wanda ba dan karami ba an gane wannan da kyau ku shi sa ku hankali duk wanda ya zo annabi cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan addinin shi da ɗabi'an shi ya yi kyau to shi ke na annabi ce a ba shi aure an fahimci wannan da kyau ku maganan ruwan ido ku yi hankali da wannan na biyar wasu daga cikin 'yan matan abin da ke jefa su cikin matsala su auru waɗanda ba kufu'insu ba su shiga cikin bala'i da musiba na zamantakewa shine wasu maiwa da ta ga wani kufu'inta ne ya zo ya ci yana santa ko an mai hanya akan yi neme ta tsakaninta da allah a ranta ba san shi take ba sai ta rike shi ta ce tana san shi in wani ma ya zo haka kunga bambancin kwaɗayi da yaudara daban ita tana su ne ƙarshe tana sa ran wanda take so zai zo daga ƙarshe sai ta aure shi ana nan cikin wannan yaudaran da take masamari ta yaudaruwa na ta cucuwa na ta ƙwaruwa ne idan allah maɗaukin sarki ya tashi saka masu sai ta auri wanda bai dace da ita ba duk da gama yaudaran sai allah maɗaukin sarki ya ƙoli ƙoli da ta fyaɗa ta da ƙasa shikenan sai a samu wani tantirin mayaudari wanda ya feta yaudara macuci maha'inci wanda bai da addini da ɗabi'a sai ya aure ta ya ci zarafinta ya wulaƙanta iyayenta ya tozarta 'yan uwanta ya ɗauke ta ba bakin komi ba sakamakon yaudaran da ta sa a ranta wasu daga cikin 'yan matan mayaudara ne wasu kuma masu ruwan ido ne wasu kuma makwaɗaita ne wasu 'yan son zuciya ne wannan yana daga abin da yake jefa su su kasa amfani da ma'aunin shari'a da za su iya auna maza zaɓi wanda ya dace ya zama shi ne abokin zamansu na aure duk yadda za ki zo namiji ya fi ki dabara ya kamata ki san wannan in ya tsaya ya karance ki a lokacin da ya fara ganin ki ya fara magana da ke ya san da irin yanayin da zai zo maki na magana na shiga na kyauta na duk yadda zai kai ga ya samu karɓuwa a cikin zuciyanki ya san yadda zai shi yasa in kika tsaya ma Allah sai Allah maɗaukin sarki ya tsaya maki amma muddin ya zama kina da san zuciya sannan kina da kwaɗayi ko kina da rawan ido ko kina da mai yaudara wallahi sai kin yi nadama a rayuwanki ya kamata ke son wannan dan da yawa daga cikin 'yan matan suke sa kan cikin matsala suke jefa kan cikin matsala duk inda ka je sai ka ji ta ce ai ta san wane shi ma saurayinta ne ai ta san wane shi ma saurayinta ne duk inda samarin suka zauna isu isu in dandalin ustazai ne in sun tashi ba da labarin ta za su ce wance mai yaudari ya ce nima ta yaudari ne sai wani ce nima bari in je in jarraba in kuma cikin gayu ne ko cikin waɗanda suke alhazan birni to su ma haka za su rika ba da labarin ta hawa wance ai mai ya ne ƙarshe sai a je a samu wani shashasha wanda bai dace da ita ba sai su yi mai kama da shiga irin tasu sai je ya aure ta kwana ɗaya kwana biyu sai a ga abin da take tsammani ba haka yake ba ta je yaudara an yaudare ta Allah ya kiyaye wasu daga cikin 'yan matan kuma abin da ke jefa su cikin wannan bala'i na su auri waɗanda ba su dace su cancance su ba akwai ziga wani ya zo ta daidaita da shi tana son shi iyaye sun karɓe shi mai addini ne mai ɗabi'a ne matakai guda bakwai da muka lissafo a baya da cewa sai wanda ya cika sassan nan zaki yadda ya aure ki da ya gama cikawa ana dab da za a daidaita magana aure na ƙarshe ko daga cikin iyaye ko daga cikin ƙawaye ko daga cikin kowaye sai ya za cewa wani habakin fishi ke bai ga kanki ba ha ba in ban wulakanta kai dai a ce ko ke wulakanta mata yanzu kalli darajar da Allah ya maki kyakkyawa irin ki? a ce ki wulakanta kanki a wajen wannan ai in aka yi auren nan ke kika taimake shi ai ai ke kika taimake shi sai ta rika a ran da ta fi shi ta rika shi wulakantacce ne daga nan idan shi ɗin ya zo ya kaɗa mata garwan kidan cewa ta watsi shikenan sai ga auren ya lalace wanda kuma za a ba da shawara a ce ya daidai da kewa ki fi shi ba to kila kuma bai da addini bai da ɗabi'a kuma bai cika waɗancan matakai guda bakwai wanda muka ambata ba da haka ya jefa da yawa daga cikin 'yan mata suka je suka aure waɗanda ba su dace da su ba na gaba akwai wacce take da ɗaukan kai ita ta ga a yau kamar ni wallahi ni matan gwamnati haba ai sai dai minista wata kuma haka za a dinga kai ta ana ziga ta ana kyakkyawa irinki ba ki gani haka 'yan mata ba ganin matan gwamnoni irinki ne ana nan duk masu addini da ɗabi'a sun zo ta watsa su ta kore su ta nuna ba ta yi da su in Allah maɗaukin sarki ya tashi jarraba ta sai irin wanda take son kuma sai ya zo sai ta auri mai kuɗin ko ta auri mai mulkin ko ta auri mai sarautan in fata ya sa'a kenan tana shiga gidan irin waɗannan to kuma matsala za ta fuskanta saboda ta manta ai ubanta ma ba mai kuɗin ba ne ai an fahimci wannan ta rika fuskantar gori da matsaloli iri-iri kenan saboda ita ta taso a yanayi na talauci ba ta fahimci su waɗannan mutanen suna da irin yadda suke gudanar da rayuwarsu ba tana shigowa gayyansu kai tsaye za ci a'a so dai mazan nan wallahi ba su da kama in ban da namiji dai namiji shashasha ne ya yi shigo mana da irin wannan gajar yar cin arziki kina nan kina ganin sai su su kuma suna ganin ki a matsayin gaja suna muke kallon yar cin arziki suna muke kallon ba abin da kika iya baki kai su ba a wulaƙance za su ɗauke ki ita kuma yar wace ce kina nan kina cewa su waɗannan ba su dace da ke ba sai kaza kina shiga tsawonsu kuma sai su fara danganta ki da iyayenki ke kuma yar wace ce yar cin arziki gaja da irin waɗannan suna za su kiran ki ɗaya bayan ɗaya ki kare hawan jini ya kama ki iska matsaloli iri-iri a koma ana hantaran mijin da cewa ka je ka shigo mana da gidajiya ba ƙauya mun je taro ko an je biki ta ga abinci ta ta cin kek tana ta ci har sai da ka kwace a hannunta duk ta kunyata ka ta kunyata mu daga lokacin sai fara jin kinki ya shiga cikin ran shi ko da ko ƙarya aka yi maki kin fito a gida na mutanen kirki masu addini koma irin wannan gidan sai ki na lafiya wannan gwamnan da ke kallo ba kufa inki ba ne bar shi ya je auri yar uwan shi wanda in kin ga rufin ɗaki za ki kuma ki ta kallo la. in kin ga tebura da farantai da kayan kicin shi kenan kin kuma kina kallo har ya da Allah bar wannan ba wani abu bane shi yasa wasu daga ciki kambama kai ya kai su cikin matsala har auri waɗanda ba kofa an su ba kuma da yawa daga cin 'yan mata in kuka bar su wannan tarkon shi ya kama su ta nan tana cewa sai ɗan kaza sai wanda ya gama jami'a sai wanda ya gama jami'an sai ya sai da ce sai wanda yake aiki a babban ma'aikata na gwamnatin tarayya ta shi kuma ya zo ɗabi'an shi shine bin karuwai da bin 'yan mata yana lalata ke kawai yana son ya aje ki a gida a matsayin security ne ki zo ki ce za ki shiga harkar rayuwar shi ya ce ke karin ki ta sha ƙarya ba a man haka a lokacin ne za ki komo kina kuka don menene son rai ya kai ki kin kamba ma kan kin kai kanki inda Allah bai kai ki ba na gaba daga cikin abin da ya jefa da yawa daga cin 'yan mata cikin wannan bala'i suke auren waɗanda ba tankansu ba ba kufa'ansu ba shine son cuta ita macuciya ce muguwa mutanen kirki za su zo neman auren da sai da sha zan je in samu wani wanda yake ga ne haka wanda yana an so albashi zan ce kawo yana dawa da kasuwa zan ce mai ka samu don taimai wayau don mai dubara don ta yaudare shi ta kwakule abin hannun shi ga waɗanda suka dace da ita ta aura sai ta ƙi <clears throat> sai da koma tana neman irin waɗannan da za ta damfara ko ta cuta sai kuma allah ya bata sai yayin auren abin da take tsammanin ta taras sai kuma ta ga waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba su ba ne ita so take wai ta samu wanda za ta rika juyawa wanda za ta rika yin abin da ta ga dama wanda za ta rika yin abin da ta so a gidan shi ba tare da wani ya iya mata katsalandan cikin abubuwan da take so ba wannan yana daga da yawa ya saka 'yan mata sun auri wanda ba su dace su zama su ne abokan zamansu na aure ba ga waɗannan ɗabi'un gaba ɗaya ku ɗauke shi cancak da kan 'yan matan ko ku yi photocopy sai ku ɗora ma iyayen su ma ku wanda suke da irin wannan ɗabi'ar wata tana da shi ita ce yar wata kuma ba ta da wannan ɗabi'an kuma iyayenta ne masu irin wannan hali da ɗabi'a sai a waye gari madadin abi dokoki da ƙa'idojin da shari'a ta zayyana ta tsara a yi auren sai a sauka kan tsari gaba ɗaya sai a shiga cikin matsala mace da allah maɗaukin sarki ya girmamata mata mace da allah ya martaba ta ya kimanta ta mai daraja da mutunci irinki sai a waye gari kuma kina cikin tozarce baki sani ba an gano wannan da kyau ku shi sa ku ji tsoron Allah kan abubuwan da kuke yi kuma waɗannan ababe da na lissafo su ga su ki je ki lissafa tsakanin ki da Allah wannan yana daga abin da ya sa ki cikin matsalan nan ko bai daga ciki na ƙarshe akwai wacce ita karya ce ita ba abin da ya dame ta ita duk wanda ya taya sai da ce to duk wanda ya ce na santa da gaske tana son shi ita duk waɗancan abubuwan da muka ambata ba shi ke ranta ba ita ba ta san ko ita wace ce ba ita kawai so take ce aure ita kawai abin da ke so kenan a ganta dai tana da saurayi kar ta zauna cikin kawaye kowace tana ba da labarin saurayinta ita ba abin da za ta faɗa ko kowace saurayinta na mata text ko yana kiranta a waya to ita kuma ba ta da wanda zai mata to kowane alade duk wani kare da doki da godiya da ya fado mata to za ta carab ta kama shi ƙarshe a wannan kamawan mai yiwa wannan ya zo da ƙugiya kawai sai nan naɗe ta sai gidan shi sai bayan kwana biyu sai ta farga wannan ba shi ne irin wanda ya kamata zauna da shi ba kuma ita mai kai ta sakarci rashin kan gado da kamun kai an gane wannan da kyau shi sa ku ji tsoron Allah ku auna wannan waɗannan abubuwan da na zo na zayyana su a yanzu ina fa magana ne akan 'yan mata masu addini masu ɗabi'a masu ilimin alkur'ani da sunna wanda Allah maɗaukin sarki ya masu baiwan natsuwa da sanin Allah su nike magana kansu kan haka dama 'yan mata wanda suke gararan ba da gallafi a cikin gari su dama wannan ya ɗabi'ansu ne tuntunayi su dama zuciya suke bi sannan suna kan san ransu ne kawai kwaɗayi ne da ruwan ido yake jan su shi ya jefa su cikin wannan bala'i ma da suke ciki na fitsarin da suke yi ai ba wani abu Ki shi sa ku ci tsoron Allah kan wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala yace wa ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya faɗa cikin littafin zadul ma'ad juz'i na biyar shafi na tara, malamin yake cewa wallazi yaktadihi al-hukm i'tibaru dini fil kafa'a abinda hukunci ya tsara na shari'a da dokokin Allah shine duk wanda ya fito neman auren wata ƴa mace a tsaya a duba da kyau shi kufu intani? suna da daidaito da dacewa a abin da ya shafi tsari na addini in bai da shi ko duk yadda take so ta haƙura duk yadda yake da zumunci iyaye su haƙura kun gani shi ne malice kafa'atu aslan wa kamalan yana da kamala yana da zumunci yana da mutunci falatu zawwij afifa kakku sake ku aurar da kamammiya mutuniyar kirki le fajirin ga wanda yake fajiri ne walam ya atidil ƙor'ana wa sunna fil kafa'a amran wara a zalik ƙor'ani da sunna da suka zo suna bayani dangane da kafa'a ibn al-qayyim ya ce ba su shallake al'amarin addini zuwa ga wani abu can daban wanda ba addinin ba sun doge sun tsaya suna magana akan sai an duba kafa'a diniya kafa'a khuluqiyya to duk abin da zai biyo baya to zai zama ƙari ne akan wannan da ƙara mashi kuma armashi shi yasa ku duba wannan dubi mai kyan gaske idan addini da ɗabi'a suka samu wajen zama to duk wani abin da zai biyo bayansu wannan zai zama a matsayin riban kafa ne wajibi ne ko 'yan mata da zaurawa da kuma iyaye ku sa ido akan wannan kwakwara da abin da kuke so na san rai a cikin ranku ku ba abin da shari'a ta ce rayuwa za ta kyau rayuwa za ta inganci Allah ya taimake mu wal adillatu ala dhalika mutawatiya mutawafira fil kitabi was sunna malam ibn al-qayyim yace dalilai akan wannan sun zo burjik cikin qur'ani da sunna ka qaulihi ta'ala Kamar fadin Allah madaukin sarki wattayyibatu littayyibin wattayyibuna littayyibat macen arziki ba wanda ya dace da ita sai mijin arziki ga ce macen arziki ita ce mai addini da ɗabi'a mutum ya kirki da kamun kai wacce ta san mutunci mai ɗa'a mai kyakkyawan tarbiyya to ba wanda ya kamata ya aure ta sai wanda ya cika irin waɗannan halayya irin nata ɗari bisa ɗari in ko ba haka ba an samu matsala idan kuna da ɗa wanda ya cika waɗannan ƙa'idoji bai halatta ku haɗa shi aure da kowace ɗaya ba duk yadda kuke son wai ku yayyafa ma zumuntanku ruwa ta danko ku nemo irin shi ku haɗa shi da ita ko garinku bai zama ɗaya ba ko yarenku bai zama ɗaya ba ko yankinku bai zama ɗaya ba shine ya zauna lafiya kuma ku zauna lafiya amma kuka sake yana da addini yana da ɗabi'a mai mutunci ne da ɗa'a da tarbiyya da sanin ya kamata kuka je kuka ɗauko wacce ta tsiraitu daga waɗannan abubuwa kuka haɗa su da kun ɗauko musiba kun haɗa waje ɗaya allah maɗaukin sarki ya kyauta malai ce lakin ta habbu auliya ilmar'a an nazar bi ainihin li'itibar malai ya ce ga wani hanzari ba gudu ba ya kamata ga waliyan ya mace simar maza ya zama suna da hangen nesa da lura na wasu abubuwa waɗanda kuma ba addini ba na irin wanda za su haɗa auren 'yarsu da shi zai yi wane yana da addini ɗabi'a to amma kuma akwai wasu abubuwa na kafa'a a gefe wanda ya kamata a ce an tsaya an lura an sa ido game da su muddin aka kau da kai gare su to matsalan da zai biyo baya kuma sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun annan za ta zama sai dai Allah shi kyauta mala yace ilal kafa'a fi ba'd al umur dola ko wasu al'amuran da za a lura da kafa'a bi janibi din wanda wannan kafa'a gefen addini yake ba wai addinin bane amma dai dole kuma a sa ido a kan shi Wallace ta nasibul mar'a shi wannan yana da alaka da mace ne wa hatta tastamirra alhayati zawjiyya lura da wannan to zai ba rayuwar aure lamini rayuwar ya tafi ba tare da mishkila ba wala yuhaddisu nufra wa shiqaq li wujud alfawariq maliyya aw amaliya? shine sai an lura wannan matar tana da bambancin samu da wanda ya zo zai aure ta ƙila ba ma ke ta mai kuɗi ce kuma mai addini ce mai ɗabi'a ce mutu kirki ce sai wannan ya zo neman aurenta mai addini ne mai ɗabi'a ne mutumin kirki ne amma kuma ko ɓeran masallaci ya yaba mai wajen talauci to babu kafa'a wajen aurensu ku gano wannan da kyau ku ba kafa'a in shi ke da kudi su ba su da shi wannan ba matsala dama shi Allah ya ce ya nemo ya kawo ba ita ba in dai har ita mai arziki ce shi kuma talaka ne tulub to babu kafa'a in ko kuka hada su ku za ku ga abin da zai faru yanzu da take cewa ba wani abu ai samu na Allah ne ai ba wani abu ya kwantar da hankalin shi komi ma zai zama a hannun shi ne ai me wani na damuwa mai karya take yi yanzu abin da ya sa take faɗin wannan maganan so ne ya rufe zuciyarsa bari a yi auren a kwana biyu ta fahimce shi ya fahimce ta za ka ga abin da zai biyu ba, to dole sai an duba kafa'a maliya amma kafa'a maliya ana lura da shi ne a ɓangaranta sannan sai amaliya kafa amaliya abu ne wanda ya zama wajibi sai an sa ido game da shi ba mamaki ita babban ma'aikaciya ce shi kuma karamin ma'aikaci ne Allah kun haɗa su aure a nan ku kun haɗu matsala ba ɗan ƙarami ba malam zai mana misali au ijtima'iyya ko kuma yanayin zamantakewansu ita ebirnici birni ce ka je ka ɗauko yarinya daga kaduna ko ka ɗauko ta daga kano ko ka ɗauko ta daga abuja ko lagos sai ka haɗa ta aure da wani tantirin baƙauye a ɗaya daga cikin ƙauyukan zariya nan kun gano wannan da ke ku in ta ce ai ba komi ai gaba ɗaya ƙasa na allah ne in ardullahi wasi a ƙarya take yi yanzu so ne da wasu abubuwa suka rufe idanta lokacin da idan zai zo ya buɗe ta gane cewa ijtima'iyyan da ta taso bi'an da take a ciki ya saba ma bi'an da ta samu kanta yanzu da za a samu matsala amma idan ya zama ɗan birni ne shi mijin zai je ƙauye auro mace wannan ba matsala amma a ce ‘yan birni ta koma ƙauye kai duk wanda aka ce ya zauna birni kuma ya tashi ya koma ƙauye mawaƙi ce rayuwar duniya ta sa ta gigita Allah ya kiyaye mala ya ce auma sha kala zalika ko wasu abubuwa da suke kama da waɗannan abubuwan dole ne iyaye da su kansu matan da za a aura da duk wanda mai iya cewa a da a'a a kansu yake Allah sai an lura da waɗannan abubuwan ko da ko ba al'amarin addini ba sai an duba kafa'a maliya kafa'a amaliya kafa'a ijtima'iyya waɗannan abubuwa guda uku sai an duba su amma wannan janibin macen ba janibin namijin ba an gane wannan da kyau ku akwai mutumin da irin wannan auren ya taso gina ta zullu son auren na zabi romi iji irin wannan auren ba irin yadda abokai ba su nuna mashi ba kul kawai ka je karantar da islamiyya abuja wata gagaruman alhajiyan birni ta ce wai kai ta gani za ta aura ka yankali ina ai addini ce Muta mutadayyina mutamassika hubbullahi wa rasulihi kada rahsahat bi ha abubuwa iri iri ya ta faɗa aka zo aka yi aure sati ɗaya ya zai ce a shi nan shaidani ya ce aka ce aka yi ne kuna cewa ba mu gaya maka ba to ba zai baku labari ba mu gani ya aka yi ya ce a yi duniya ce ai iyakanta hijabin ya ce ranar farko da aka yi aure sun dai kwanu wuri ɗaya shagagari kuwa abokan aikinta ne da abokan hudanta na kasuwanci so suka zo suka dinga hire ce wallahi akan dogo kujera na kwana cikin ɗaki suka shiga ana ta mitin na ce ɗaya kenan sai wanne kun fahimci wannan da kyau ku kuma da safa ta bugo hijabinta da niqabinta ce to sai mu wuce makaranta alagafar ta malam to shi yanzu ya zane ce za ka yi cinikin annabawa inna ma yuwaffas sabiruna jarahun bi ghairi hisa Allah yana cika wa masu hakuri ladan su babu lissafi ai ci gaba da hakuri cin na zargin ta ne me ke faruwa ba abin da ke faruwa kawai zargi ne irin nata harkoki ne ba dole sai an saka a ciki ba to ina mijinta ba za a sana cikin cikash ba sai ka bari ta gama fahimtanka ba kun gano wannan da aka bi diddiki ashe iyayenta ne suka matsa mata dai ta aure ita kuma buga duniyanta take yi to sai zama tana neman security da za ta kanga ma iyaye su fahimci tana da mi tana da miji sai ta samu wani su su sai ta aura a matsayin security abokan buga duniyan ta yin sun zo yana ƙasa su kuma sai su tafi ɗakin sama rabon gidan shehi sai dai ya hanga mun gano nan da kyau ko ana can ana rabon arziki shi kuma yana nan wa yana buɗe baki ga alala to yanzu ya zai muka ce ka ƙara haƙuri inda kwaɗayi Allah ya samu dace mala yake cewa fa'ala sabilil mithal to in abu ga misali ne sai mu ce iza ta zawwajat tabiba eh iza ta iza ta zawwajta tabibatan mudir al mustashfa masalan misali kuna da ya sai ya zama likita ce a likitancin ma ita ce gm na asibitin ita ce shugaban asibitin naku duka sai aka za ka ce ta zauwajar bi amilin nazafa mai aikin shara a masallacin kilina wai ya auri likita a asibiti kuma ita ce shugaban asibitin fitilkal mustashfa kuma a wannan asibitin wala shakka anna hadha halalun wa ja'izun a wannan ba za ba za mu haramta halal ba wannan ya halatta kuma abu ne mai kyau amma fasa ya hadusu nushus wallahi ba za ta bi shi ba ba za ta mai ɗa'a ba ba za ta girmama shi ba mun gani yanzu misali yana rike da tsintsiya yana goge tile ta zo wucewa zai ce ke tsaye dala sai na gama shara zai yiwu dole ne ya koma gefe ranke daɗi an samu matsala kun fahimci wannan da kyau ko za a samu shizuwan nushuz wallati ta khafuna nushuzahunna tawaye da kamba makai da mace ba ta da komi mata da wannan ɗabi'ar ina ga kuma ita ke da komi a wajen saboda in ta duro kowa zai aje kari ne ana sara mata haka kawai sai ga wai wani mai share-share shi ne mijinta a wajen ina babu kafa'a mala ya ce wata al sannan za ta samu ɗaukaka da girman kai wani fur sannan kuma zai rika jin kuma ta rika jin cewa ya gaza ta kuma shi da kanshi zai ansa da fit cewa ita ba sa'an shi bane min mithli hadhihi zauja ga mace irin wannan ala zauja fi galib al ahwal a mafi rinjayen yanayi ba duka ba amma dai mafi rinjayi yanzu misali a ce gwamna ce sai ta auro kawai wani ya zo ba wala kai ka isa kama isa ne waye kai ba irin waɗannan abubuwan shi sa duk wanda zai aure ya aure didi da shi idan ya zama ita mudirul mustashfa ce ita darakta ce a wannan asibitin ko to je ta samu wani darakta a wani ma'aikata sai ya aure ta sun yi daidai ware ta akwai kafa'a kenan ko kuma ta samu wani hamshakin mai kudi in ta nuna boko shi kuma ya nuna naira ya ce aikin da kike ba wannan kike nema ba to muna da su nawa ne albashinki gaba ɗaya ma tun da aka haife ki har zuwa yau ya ce sana'a na na wata ɗaya riban da zai samu ya fi shi hankali za ta bi shi ba don allah ba ko don nerorin shi to kaga wannan akwai kafa'a amma kawai wai a ce wai irin wannan kawai yaro ya gama jami'a bai da ko sisi sai an taimake shi yake rayuwa kawai sai irin wannan babban mace sai zo zai ce wai ai a duniya ba wanda yi mata sai shi kawai sai a rika kwaso na soshi ana loda su ba a mahallinsu ba kawai shi gini sai a ɗauka sai a haɗa su shi gina sai ta kai sai ta baro shi sannan wajen kafa'a dole sai an lura da shekaru fa ya gada ku san wannan sai a lura da shekaru in kuka zo kuka dinga yin abin da bai kamata ba za ku haɗu da matsala mace za ta yi auren duk wanda yake da adadin shekaru ko nawa amma ba namiji ba ya gada ku san wannan yaro za a ganshi ɗan shekara 20 da kaza sai ce ai annabi ma ya aure 'yan shekara 40 ma sha Allah haka ne kai ma kana so zaka ka auri wannan amma sai ga yaro ya ji ya nemo mace ya shekara 60-70 ya aure ta a jihar zamfara yin irin wannan auren ai gani yaro ne ya gama ce a shekaranta shekaranta 70 a duniya ka ce 50 ita kuma ta da matsala ne da uwan yaron ta ce sai ta rama abin da uwan yaron ta mata ta zo ta asirce yaron aka zo aka yi auren a haka ba yanda ba a yi ba aka je kotu alƙalai kawai sai suka kalli tana so yana so sai suka yi hukunci a haka ba su kalli makasudin nikah ba yana daga cikin makasudin nikah ghaddul basar eh annabi ya ce ku yi aure yin auren nan zai rintse muku ido yanzu matashi in yi aure tsohuwa za ta rintse mashi idon shi eh akwai alaƙar rintse ido a nan ga nan babu makasudin nikah alƙali ya kamata ya soke auren sannan annabi ya ce fa halla jariyatan la'ibuka wa tula'ibuha ka je ka auro wanda ta girma uwarka ka ga mun yanda wannan za a samu kafa nan amma in namiji ne zai yi auren karaman yarinya mai kananan shekaru kuma rayuwar sai tafi lafiya lau sai dai ita ma akwai mishkila a gaba na gaya muku za mu tattauna wannan inda lokaci mala ya ce ka zalika iza kantil mar'a aksara malan haka idan ya zama mace tana da arziki sosai au amal, ko tana aiki wa tun fil baiti ita ke ɗaukar responsibility na gida ha fa yabqudur rajulu juz'an min alkawama dole namiji zai rasa wani yanci na jagoranci a gidan nan na faɗa a ci ka kasa ce fa ne ta ta yi an kwana bakwai ita ke cefanen gidan nan zan ji yadda za a yi ka zo ka miƙe ka bugi ƙirji ka ce ni ne fa mai gidan nan ta ce mai gida a ina kaya kai mutane shiru ce to hajji ya yi haƙuri kaga an samu matsala ba yadda za a yi tarbiyyar gidan nan ya tabbata ina fatan mun gano wannan da kyau tarbiyya ba zai yiwu ba ita mai kuɗi ce ita ke ɗaukan ɗawainiyar gidan wala yastati wa an yusaitara alaiha ba zai taba samun ikon mulki da ita a gidan nan ba wa hususan fi qillatil mai alwazi addini musamman ma in ya zama addini bai sha kanta ba fi hazar zaman musamman irin mata wannan zamanin don abin da ya taso za ta biya bil ɗin ruwa ta biya na wuta ta same credit a wayan shi ta yi ne ta biya ma'aikata ta biya kudin makarantar yara ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ya isa ya magana ya isa ko yara suke magana sai ce ku jira mamanku ta dawo ayya babu kafa'a an gano wannan da kyau ko babu kafa'a an samu matsala Allah madaukin sarki ya samu dace qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce ar ƙauwamu qawwamuna 'alan nisa maza sune Allah madaukin sarki ya dora ma ƙarfi da gabare na kula da wa ɗaukan dawainiyan mata sai ce bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'd na irin fifikon da Allah madaukin sarki yayi ne a sashi Allah ya baka kai ne da kudi kai ne da hali kai ne da yanayin da zaka kula Allah madaukin sarki bai ce ta yi ba an gano wannan da kyau sai ya zama ita ke yi to an samu matsala sai ce wabi ma an faƙo min amwalihim haka sakamakon irin kuɗin da maza suke ɗaukan ɗawainiyan mata da shi sai aka ce yau ita ke ɗaukan ɗawainiyanka da kuɗinta ni ko zan ga yadda za a zauna lafiya an gano wannan da kyau ko namiji ne aka sani ya bada da kuɗin shi yi kaza yi kaza yi kaza ba mace aka ce ta yi wannan ba ba inda aka ce ta yi in ko mace za ta yi wannan to ko an shiga matsala Allah shi kyauta mala ya ce kawamatun rajile alal mar'a ta kun fi shai'aini jagoranci da ɗaukakan ɗa namiji a kan mace to yana zama ta ɗayan abubuwa biyu ne a ahaduhuma na farko daga ciki shi'un jabli ɗaya na ginin halitta ne wahiyar ma a tassallahu bihin rajula a eh, fi hilkatihi na irin abin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora ma ɗan adam na halittin shi haisu annar rajula arjahu akalan domin namiji ya fi mace hankali wa akmalu dinan ya fi cikin addini min almar'a namiji ya fi mace hankali hankalin ɗa namiji da mace ba iri ɗaya ba ne kwata-kwata kuma hankalin ba yana da ɗaya ne yana da biyu ta da ɗaya ba ba haka ba ne hankalin namiji ɗari ne mace ta da ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne kwata-kwata irin tunanin namiji ba shi ne irin tunanin mace ba ba iri ɗaya ba ne kwata-kwata irin abin da namiji za ga ya yi faɗa kan shi ko in mace ne sai ta yi kisan kai taurin hankalinsu ba iri ɗaya ba ne sannan namiji ya fi mace addini duk yadda ake za a ganta malama ne ta san karatu ta san komi amma da za ka zuba su a sikeli in ta fetsar wani tsiya to sai ka tausaya mata kun gano wannan da kyau ku to wannan ɓangaren jibil ɗabi'a da allah ya gina su kenan hassani na biyu she'un kharij wani abu ne wanda kuma ba na ɗabi'a ba wa huwal infaq shine ciyarwa minal amwal sawa'un kana fi sadaq wajen biyan sadaki ne aw fa li alal bait aw fil infaqi alal bait ko kuma ciyar da gida din namiji Allah ya daura ma wannan yau da Allah ya sa wai mace ce Allah maɗaukin sarki ya hukunta yau ga ta nan ita za ta biya sadaki ta aure ka zuwa yau ban tsammanin za a samu wani namiji yana da mata babu ba wannan gaba daya amma duk abin da mace za ta yi namiji kawai sai da ya dariya ce ba komi zai ce me ba komi magana ya wuce Allah shi kyauta to shine sai mala yake cewa fa bi ni, to da waɗannan ababe guda biyu ta tummul qawama a tatahaqqaq a idza ahtalla a ahtallat alqawama in dai aka samu waɗannan ababe guda biyu sun tabbata to jagorancin namiji ya tabbata ana rasa ɗaya daga ciki to jagoranci ya yi me jagoranci ya watsi jagoranci ya ɓaci an gano wannan da kyau higina an samu matsala jagoranci ya susu ce kenan shi yasa dole sai an duba waɗannan abubuwa guda biyu janibin kafa'a maliya kafa'a amaliya kafa'a ijtima'iyya in ku aka samu wannan matsalan to na matsala ya faru babba Allah madaukin sarki ya sauwaka fa iza kanat al hiya allati tunfiqu ala al in ya zama mace ita ke ciyar da gida fala shakka hina izin annahu sayakunu al anasibun min al qawama ba makawa to za su raba iko da mijin kuwa mimma su mashakil fil wanda wannan zai rika haifar da rigima a gidan ko haza fil galib wannan mafi rinjaye ne akwai wanda ita ke daukan ɗawainiyin gidan baki ɗaya amma kuma ikon Allah ba matsalar ta nan tana biyayya ya mata tsawa kuma wallahi ta ɗauka ba a rasawa an gano wannan da kyau ko amma ina ganin idan aka samu cikin matan hausawa biyu sai an samu cikin matan da ba hausawa guda dubu biyu hmm, a ce ta fi ga kuɗi ita ke ɗaukan ɗawainiyin gida kuma ku zauna lafiya kuma babu gori da cin mutunci a wannan ba 'yar bahaushiya ba ban ce ba a samu ba amma da aka samu ɗaya ko biyu to ina tsammana a cikin yarbawa da cikin nufawa da cikin ibra da sauran ƙabilu sai an samu dubun dubata ba wannan a wannan gaskiya ne ko ƙarya ne shi kenan allah ya sa mu dace yasa shi ba haushe ko to ba wanda ya dace da shi sai dan uwan shi gurza shi da kyau ina fatan mun ga a rika tafiyan nan wannan na tunkuyin wannan an tunkuyin wannan tabiyan ta tafiya a hargitse ce fa ne ta cika maka sai ta rubuta a ta ko ka biya wata sai ta maka gori ta ce ba nan nike maka ce fa ne ba kafa biyan Allah shi kyauta ana wannan ko ba yi shi sa sai na zo muku lacca mai taken gori ɗabi'un 'yan wuta ke mana ɗabi'un 'yan wuta ne ala ya ce wani ƙalan nawawi fiye raudatar ɗalibin al'imamin nawawi ya kawo cikin littafin raudatar ɗalibin a jiz'i na bakwai shafi na 183 ya ce wara a shafi'i anna shekha la ya kona kufu al-shaba shafi ya ce bai kamata tsoho a ba shi auren budurwa ba alal asah ya ce wannan shi ya fi daidai wa ƙulna min ƙabli an na hada laisa shartan amma a baya mala ya ce mun yi bayani ba fa sharaɗi ba ne wannan ra'ayin shafi'i ne in dai mutum ya tsufa ko a ji a nemo tsohuwa 'yar uwar shi su ƙarasa juna amma lalle idan aka ɗauki budurwa aka ba tsoho an kai ta ne kawai ta gaba fa kaifa ya kunu hunaka bai baina shek. a ta yaya za a samu daidaituwa tsakanin budurwa da tsoho akwai akwai wani labari da zai bata ko akwai wani tsalle-tsalle da za su yi ko wani abin da zai zo ya ji cewa hankalin sinayin ɗaya ba kwana tari zai yi ba ana shafa mashi rob mala ya ce fa in fa lahu adat ta yaya al'adar zai ɗaya. wata ƙalid da yanayi ghaira adat asl fatat balwa ƙadarar qaddarat taqul an alwafa ta ya fi nahiyati jinsiya ko iya biyan mata bukata na matsayinta na ya mace ba zai iya ba Sau da ƙiris yake a hura mai tashi kun zo kun haɗa su an gano wannan da kyau ku ba nan nake cewa ba in ka saki in ka kuskura ka bar matanka ta fi ‘ya'ya hudu kakura nake nan kayan hura maka tashi in za ka ƙara mata kishiya ka barin ta ɗaya ko biyu in ka saki ta wuce wannan wajen to shi kenan akwai matsala amma zai ga mutum da ‘ya'ya wajen ishirin sai je ɗauko aure in kuma gidan ya kama da wuta ana ta rigima ya ce ta hana zaman lafiya daga na raya suna. haka ke raya suna. ban gano wannan da kyau ku wani zai ce muna adawa da ƙara aure ne ba adawa muke ba muna cewa ne a yi a bisa tsari a bisa yadda ya kamata in dai ka bari ta kai wani yanayi ko to shi kenan ita wannan da za ta shigo ka tausaya mata ka kyale ta in ko ba haka ba sai ta haɗu da musiba kai ma sai ka haɗu da bala'i wani zai ce iye abinda nake nufi kenan wadda ce to yanzu kaga malamin nan kana wa'azi muna jin daɗi to aini mai nema na ma'ayyan shi sha hudu to yanzu ya za a yi a wai ana gaya maki abinda ake je ke su ne ai ba cewa muka a fasa ba lalle a yi amma jiki mala ya ce wa min ma yan hul jabin an da waliyyar mar'a ya hamilu ha من رجل min في ɗa'in ما da yace cikin abin takeici wanda yake haifar da ciwon ka kaga uba ya ɗauki yaya aurar da ya shiga wanda ya gama tsufa walaysa bainahuma bainaha wa bainahu ayyata kafu'un ba wani mai alaka na kufu'i min nahiya faka na ma ya ha bi gari Sikin, uban da diye ma ya wannan to daidai yake da ya yanka ta ba wuka mun gano wannan ke ko wa haniza asuqu li ma da ya ce to fa ha za, ganin zan koro muku wani kissa wacce ta tabbata zai halaka mada zalama ba'adul al aba mimma la yar'a libnihi libnatihi haqqaha wa akhadha ra'ayaha fi man tatazawwajahu bal yahmiluha ala zawjin la turiduhu hamala yace ga labari zamu baku wanda wani uba ne bai girmama yar shi ba ya aurar da ita ga wanda ba ta so ba ma wanda ba ta so ba tsohon da ya riga ya gama cinye duniya duka aka hada su aure alƙissa ga yadda ƙisan take nasharar ihida suhufina almahalliya hazal المقال wannan jaridan ƙasan nan ne ɗaya daga cikin jaridin ta buga wannan labarin aqdamat fatatun tabligu min al-umur 16 aman wata budurwa ne yar shekara sha shida ta je tana neman alantihar za ta rataye kanta fi tafasil haka hedin ɗin jaridin ya zo yadda abin yake anna fatatun ta zauwaje ha walidu ha ala a juzun uba ne ya aurar da ya shiga wani tsoho ya bulgu min al'umar tis'ina aman shekarar shi casa'in wa ba da mahawalatin adida ba adbil fashal ɗin yadda ta yi wuna ba ta ba ta nasara ba amma ma rafdi hali hada zawaj ɗin yadda ta nema ba ta san aure amma ina حيث لم يجد والدها بد min زواجها min hazal ajuzul القصر wannan tsohon da ya gama rayuwa duka a duniya ya riga ya tabi aka ɗauka aka ɗaura mai aure da ita wasdad al'amr su'an al'amari ya ƙara lalacewa ne wasdadat al-fataha ihbatan inda ma alimat ba'd az-zawaj sanda kai auren sai wannan amarya ta gane anna zawjuha aqimun shi mijin na ai baya haihuwa wala jabu bai iya haihuwa kwata-kwata an gama aunawa kuma bai ma da ɗa waƙar tallaka thalasa zaujatin qablaha kafin ita mata uku ya saki wa fi hazihi dhuruf al-asiba al-fata al-makluma lam tamkus siwa shuhurun wannan mace da aka yi mata illa a zuciyanta ta zauna a gidan 'yan watanni ne hatta ɗalibata talak bala'i ne yanayin gidan beka ta ce ita dai a rabu kawai alladhi zaharar bihi da mahawalatin adida an ta musiba da bala'i a gidan nan kai sun ma'adatul manzil wa sun ma'adat limanzil walidaha karshe sai gata da yan kayanta ta komo gidan ubanta wa hiya tahmilu laqab al muqlim tana ɗauke da kambi da lakabi mai ɓataran iyaye mutallaka an sako masa ita dama abinda zai faru kenan kun gano wannan shi ne ƙarshen labarin don ba na son matsawaita uban ya ce sai ta koma ya je ya same ta za ta fada rijiya da ƙyar aka kamo ta shi ne intihar da ta zo ta yi daga naka ce an fasa ya za a ɗaura auren 'ya'ya shekara sha shida da tsoho ɗan shekara casa'in kuma inda na ba ku sauran labarin abin da ke faruwa da ita duk sai kun taya ta kuka a nan tambihun alkafa'a mu'tabara fi rajul dunal mar'a ita kafa'a ana kallon namijin ne ba macen ba dama ne muku wannan magana a baya ko namijin ne sai ya zama kufu inta. shi namiji zai iya auren kowace irin mace in ba taimashi ba takaddan shi da birin shi na kan tebur ɗin shi fa'iza ta wajen rajul imra'atan laysar kufu allahu idan namiji ya auri macen da bata dace da shi ba falago bara alaihi wannan babu wani kura kan shi li'annal qawwama bi yadihi jagoranci a hannun shi yake wal aulad ya'ya ma nashi ne yunsubuna ilaihi ana danganta ya'ya gare shi ne wa talaq bi yadihi saki a hannun shi yake وقد تزوج النبي صلى wa sallam وآله وسلم من أحياء Arab. ai annabi ya aura daga ƙabilolin larabawa daban-daban wala makafi al'ahu fi dinin wanda ma ba su da kafa'an addini da shi wala nasab ko nasaba watara bil ima wani lokaci ma annaba har ya zauna da bayi ma ya auri bayi bayi kuma in annaba ne namiji zai yi auren kowace irin mace amma ita mace ne ba kowa ba dole sai an samu mai sai an samu kafa'a in babu kafa'a akwai mai akwai matsala Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin jama'ar annabi ku ya hakuri akwai wasu daga cikin kisoshi da na so mu tattauna akan wannan matsala ta kuma lokacin mu ya hakuri ya hakuri Allah maɗaukin sarki ya bamu wani lokaci da wani dama da za mu zo mu tattauna to sai mu shigo da waɗannan kisoshi da za su ƙara haskaka mana a ƙarƙashin wannan muhadara namu mai takin miji sai na zaɓa to kin ji zaɓin da zaki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum